فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين ya sauko da su daga matsayin da suke kai ta hanyar yaudara da rudi yayin da suka ci wannan bishiyar da aka na su ci sai al'aurarsu ta yayi suka rika sa ganyayen bishiya don su rufe al'aurarsu sai ubangijinsu ya kira su ya ce ashe ban hana ku cin wannan bishiya ba na gargaɗe ku na ce maku tabbas shaidan makiyanku ne mai bayyana kiyayya gare ku